A ƙasar jamhuriyar Kamaru hatsarin motoci akan hanyoyin ƙasar yana neman sanya al'umman ƙasar a cikin halin ni'asu musamman ma a irin wannan lokaci da ake ciki an da ɗaliban ƙasar suke komawa hutunsu. Ga kiyasi dai a kowane mako mutane hamsin ne suke rasa rayuwansu sanadiyar hatsarin mota a kan hanyoyin ƙasar. Ga dukan alamu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin ƙasar da kuma an da direbobin suke yin tukin ganganci ko ɗiban barasa kafin su shiga motocinsu. Malam Sha'aibu yana daga cikin shu shugaban kungiyoyin direbobi na bus bus na kasar ta jamhuriyar kamaru na tambaye shi ko ya yake ganin yanda irin wani hatsurika yake faruwa a fadin kasar wato yawan hatsari gaskiya kan ana yin shi kuma hanyoyi ba babu hanyoyi ba ana kwarin hanyoyi amma duk da haka muna bukatan faɗaɗa hanyoyi wato akwai hanyoyin da ke ya riga ya rukuku inda yake mu kuma mu a gaskiya yawancin su masu dan laifi na yawan guje-guje suna yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a masu dan shan dan kwaya saboda rashin son baccin dare to shi ma na ƙara taimaka wurin hatsari to amma da haka mun tsaya kwanan za mu taro na za mu je mu gwamnati mu kai musu kukan mu taimakon za su mana na gyara hanya ƙara faɗa hanya sannan kuma za mu ɗauki mataki akan mu kan mu direbobi mu ga cewa lallai lallai an ɗauki mataki a rage yawan gudu ko yawan shaye-shaye na saboda tafiya kuma dare in ya inda ka gaji to ka samu na wuri kai fakin kai bacci shi ma malam rabi muhammadu mai yawan bulaguro ne akan hanyoyin kasar ga abin da ya ce to matsalar da yake faruwa a nan akwai matsalar hanya saboda hanyar kamaru ta kankanta yanzu kuma a koyon motoci bayan haka nan kuma durobobin ba sa tafiya a hankali saboda motocin zamani ne yanzu aka samu ba sa tafiya a hankali shi ake shi yasa ake samun hatsarirrika akai akai eh gwamnati tana da nata laifin don laifin gwamnati shine ba zai wuce a ce gwamnati ta bar hanya na shekara kusan 20 25 ko 30 har yanzu su ake amfani da su wakilin ministan sifiri na kasar jamhuriyar kamaru emmanuel jedo ne shi ma ya nuna irin yadda suke kokari matuka gaya wajen ganin hana irin yadda hatsaruka yake faruwa a faɗin ƙasar lundi prochain eh c'est comme ça que ça va donc s'effectuer ya ce muna kokari matuƙa gaya wajen ganin cewa mun saka waɗansu na'urorin ɗaukan foto domin hana wa direbobi yawan guje-guje a kan hanya amma abin ya cintira tira hatsarin sai karuwa yake yi abin sani dai a nan a shekara na dubu da goma sha bakwai nan da muke ciki an samu rasa rayukan mutane har sama da dubu goma sha ɗaya da biyu kana yawan hatsaruka kuma da yake faruwa na motocin a hanyoyin ƙasar musamman ma a gabashin ƙasar da yammaci ko kudu da arewacin ƙasar sun kai har dubu talatin da Tamaninda takwas a yanzu haka a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.